na rantsi da Allah sai na bawa ƙasa a jirgi cire wannan gilas din da yake idan ki ni za ki raina hankali ba na hana ki kula wannan yaron ba ba na hana ki tsayuwa da shi ba me yasa a ganki da shi ni ban sake kula shi ba jagwa tsaya ba mai dabba ba ki na ganki da shi ba a'a ni ba a gani da shi ba yau mutane shiru ba sai an maimaita a guri kaza ya ganki ba tabbas ki aka gani an ganki ne miki wani biki yadda ba idan dai kika bari ko da wasa aka sake ganin ki da wannan yaran idan kika bari na sake sani na sake jin cewa kin sake tsayuwa da yaran nan ko tunaninsa kika yi daga cikin zuciyar ki sai na sani kuma sai na ji na rantse da samad idan haka ta kuma faruwa na ganki duk wani abu da nake so ni kadai nake samun sa duk wani abin da ko ban samu ba duk duniya ba wanda zai same shi wallahi tallahi ba ma ba iyayenki da yan uwanki gaba ɗaya sai na illata su sai na kashe shi na bi danginsa gaba ɗaya na kashe su idan kika bari ya kata kuma faruwa tabbas sai na baki mamaki ko baki aji wai na idan ka sake ganin su kai ma ka zo ka gaya min ba tare da kai musu hukunci ba ba kai hukunci ba ka zo ka gayan na rantsi da Allah kai ka san abubuwan da zan iya aikatawa da abin da ba zan iya aikatawa ba akan duk wani abu da nake so rana mai dabba a lokacin ma abin da ya sa a joyin ne a cikin jama'a ne kuma ka san inda nake yawo ta kakata nake yawo abin da ya sa ban tashi kansa ba matan a lokacin saboda akwai jama'a a gurin kuma an fallatsin jini ya ɓaci kai ka riga ka sani ba na son bacin ran besti to yasa kawai dalili ne ko me zai faru ko da a cikin sun gani tsakiyar kasuwa idan diya ka ta faru baka yi hukunci ba ka zo ka gaya min wallahi sina rabe dangantakar da take tsakanin jijiyoyinka da jininka Fada taka cikawa ta biyu sai na sai taka Allah ya ma tukwane Fada taka cikawa ta biyu komanda zo mu ware an gama munira akwai kauna na naga kin zo kin zauna ke kadai ya aka yi ne yar auta mabiya. a jakin sabi ke faruwa da nan kuwa a'a me ke faruwa dan nake dawo wannan hutun dan nake kamar yayi sai da irin sa'an tafina gaske kike yi to to ai kenan, in dai hankalinsu ya zo da ɗaya ai kenan mu huta da wancan rigiman da ake ta faman yin nan kin gani tuwo na maina A wurin gida za a musu gida gaskiya ye to Allah ya sanya alheri za mu sha biki kenan to ɗar auta kefa yaushe ke zaki fito da naki ha yar auta ba fa zama za a yi a danga shagwaba ba fa dole ke ma ki samo naki ko dai ba za a au to ai kar ki damu sai ki iya yi anti sumayyar ba ta yi ba to <laughs> to shikenan Maya mai ani ya gari? Ya kike ya gida ya kwa da kuwa? na fatan kira lafiya ya kwa da kuwa. akwai maganin da nake so mu yi da ke dama afnan kawai ki ce shi ne take wahal da take take wahal da saurayinta ko tana wahal da abokina abin ya ɓata mu rai abin da take yi bai kamata ba kwata-kwata kamar ya ke ai kare ta zaki na tabbata ba bata ba bane wallahi wallahi wallahi sai na ya gata Akan me? Me zaki kuma hakan? Dan ta ga ana son ta sai wani daga kai take tana wani filin? A kan me? Kin san yana da 'yan matan da suke son sa uba amma me ba ta su yake ba. Dan ta ga yana son ta shikenan kawai ta dinga wani daga kai tana wani five just a filin. A'a ke ai kare ta za ki dinga yi. Ba ku so a faɗi laifi. So menene? Wallahi ba wani ka yi haƙuri ka san halin ƙafartawa aka gaya mata gaskiya ranta ɓaci zai yi kuma haka nake fama da ita ki ai ba za ki ce haka ba to ki gaya mata ki ja mata kunni to da kake so in ce gaskiya na gaya maka wallahi tallahi in ta shigo layi na wallahi ba zan raga mata kin ji na rantsi saboda in dai ransa ya ɓaci raina sai ya ɓaci ba na so a ɓata mai ni zaki kuma haka to ai abin da ya same shi dole ya same ni ai ba haka ake rayuwa ni dai ba ruwa na, ni dai in ta ja maka bala'i kin ga shi daya abokin nasa abdu hakuri yake ba wallahi ni ba zan yi hakuri ba ba zan ba wallahi saboda duk abin da zai bata mai rai ba na su ai bai kamata ba ta ka yi hakuri 跳吧。 fahimta kuma ido ya nuna baki ba za ya koyi sorry sorry ya ka zo mana zo mana wannan jakar kuma ta ne wata ɗan wahala ce kullum sai ta zo nan ta faka mota ba ta ba mu namu sai yasa kawai yau na wannan eh iya wuya ni ma na ja nawa oke karka damu ga wannan amma dan kai ne wallahi in wani ne ba zan bashi ba ba wani abu na gode Shi so makaho ne, kuma ba shi ba kunne, bai gane mai zane, balle ya kankane. Sannu, dama na ga ɓarawo ya kwace miki jakakke ne, shi ne na karɓo miki na kawo miki. Duk da na san in ya tafi miki da jakan nan zaki luzin ɗin abubuwa da dama na shi. To sa ka na san ba sani ni ba. kuma hakan ba zai sa in burge ki ba ko kaɗan kawai dai abin da na duba shine na san akwai kuɗi maƙudi a cikin jakan nan taki kuma akwai wayarki da shauran abubuwanki wayanda na san idan kika yi asarar su dawo da su ba ƙaramin abu ba ne shi sa na ga cewar bara in karɓi wanka miki to kar ka yi tunanin hakan zai sa na soka na san ba zai sa ki so ni ba tunda duk abin da ne miki a baya bai sa kin so ni ba sai yanzu ga jakakki yauwa kuma da Allah ina so a ƙarshe in baki sako wajen umu me tsakaninka don mata ka ce zaka ban sako in kai mata babu kawai dai abin da nake so in kin ji da Allah ki faɗa mata cewar ina gaishe ta kuma shekaru da nisan kwana Allah ya ƙara mata albarka sannan mahaifinki Allah ya ci gaba da daga darajarsa ya ƙara buɗa mara masu ci a ƙasansa su ƙara samu ke kuma Allah ya ƙara bashi ikon kyautata miki ke kuma duk inda zaki Allah isa a san kin zo in kin tafi a san kin tafi sannan duk inda zaki Allah isa Allah ya kula da zuwanki da tafiyarki kuma ya raba ki daga sharrin da Allah ya sa lokacin da zaki mutu ma'aiki ranar alkiyama ya kama hannunki ya shiga da ke gidan aljanna nagode Manir. Munira akwai ƙauna. da ba a fahimta ba ido ya nuna na gode sosai allah saka da alkhairi ban taba tunanin kai masoyina na gaskiya bane sai yanzu insha allah na fara son ka daga yanzu daga gaske ko wasa sosai ma ashe yau zan yi baccin farin ciki kenan to na gode na ji daɗi gaskiya sosai bani number numban ka. Zan kira ka. To na gode. Munira akwai kauna da ba za a tona ba, shi so makaho ne. kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane balle ya kankane su fassarar binne waye za ya tattone so falsafar wanne ba zai dau asara ba da wani irin sirri ka zo babu sai addu'a kawai amma bayan wannan babu tsini babu dabara hmm, to sai kuma me sai tarin ƙaunarki kawai a cikin zuciyata ka san me addu'a ka ta yi tasiri a cikin zuciyata ban taɓa zuwa bacci ne tunanin wani in ba kai ba wayo Allah ashe ne yi baccin daɗi ke na ji daɗi sosai hmm, to me zai hana saboda na same ki na fi ka farin ciki da haka sai a zan gane haka ki sake da duba kamar akwai ɗan gyara a maganar ki menene gyara kuma na fi son ki kuma na fi damuwa da ki hmm, to ni ban yarda ba gaskiya me yasa sai da a duba a gani a auna nawa da naka wanne ne zai rinjayi wani ka ganna na ya rinjaye ka na fi so ta yaya ta kowace hanya sun mai da sabon mutum alhalin yanzu ba ni da wata <laughs> ka zo min da canjin yanayi a cikin rayuwata a koda yaushe kai ne jigona wai me kike so ne ni kai nake so shi so maka kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane balle ya kankane su fassarar binne waye za ya tattone su falsafar wanne ma zai gaskiya na ji daɗi kuma dole in gode wa Allah yau ga ni gaki muna soyayya duk irin wahalar da na sha a baya duk ma na manta kamar ba ni dan Allah dan annabi ka daina tuna abin da ya faru a baya ya riga ya wuce ba na so kana tuna shi me yasa kike so manta da abin da ya wuce a baya ba zan tuna ba saboda na san ban kyauta maka ba to a hakan ba wani abu bane haka shi zai sa in san cewa kina da muhimmanci ko da na same ki bari in yi wasa da Allah ko dan Allah to kai hakuri ba komai karki damu ni na yafe miki babu komai bana ganin komai amma tunanin da nake yi anya mahaifinki zai baki kawo tallaka dan kauye gida ki ce za ki aure shi sai duk abin da nake so mahaifina yana so in har muddin na ce kai nake so ba da matsala duk da na san ma dai za a samu matsala a baya kafin a sha kansa amma ni insha Allah zan shawo kansa kin tabbata na ji daɗi kuma na gode saboda kana suna ne tsakani da Allah idan da a ce yaudara ta za ka yi da tunin ka guje ni da tunin ka daina kula ni saboda na san na ci zarafin ka na ci mutuncin ka na wulakanta ka amma dan Allah ka yi hakuri ni yanzu kaina abin na jin daɗin sa cikin zuciya ai ke kin kowa sanin cewa ina sanki, kuma ba zan iya rabuwa da ke ba har abada insha Allah sai na ganki a gidana wai hajiya yarinyar nan kwana biyu lafiya na ganin ta kamar yadda na saba a gaskiya afnan kwana biyu ne tana cikin damuwa oh shit damuwa kamar yaya me ta rasa wallahi alhaji na yi na yi ta gaya min taki kin kira kin zauna da ita kin tambaye ta ta gaya miki wallahi alhaji har ma na bita ta ki ta gaya min to lallai lallai a yau yau din ina buƙatar in ganta kar ta kuskura ta yi bacci ko ta yi wani wajen lallai lallai ta jira in dawo ba jima zan ba ina buƙatar in ganta Wai kina ina ne? Ko baki ji ba? ai ba ma ki tsorata ba za dai ki tsorata nan gaba abin da kike ba na jin daɗin sa me yake faruwa ne da afanan a makaranta me yake faruwa da afanan a makaranta to alhaji ina bin afanan makaranta ne in ba ki abin ta ba ki da labarinta ni a gida nake afanan ina bin ta makaranta ne balle in san abin da yake faruwa da ita to afanan an gaya min ta yi saurayi a makaranta to ni ina na sani ai wanda zaka tambaya shine wanda yake kai ta makaranta amma ba ni nake gida shine zaka tambaye ni ka ce me yake faruwa da Afnan ba kuma wanda bai kamaci ya zama sarki na ba duk ba kai ka lalata ta ba lokaci gida zan zauna na bi ta makaranta na ban take makaranta ba kai kankandis maza ka zo ka zo yanzu ina gida ina jiran ka maza shigo shigo cikin gida wallahi wallahi da sakacinki da sakacinki wallahi ba yanda za in baki goyon baya anan kai me yake faruwa da afunan a makaranta wallahi ni dai alhaji ban san me yake faruwa ba amma idan na kai ta na ajiye ta a mota akwai wani dan saurayi da naga suna dan kebewa da shi wani lokaci ma har su fita shan askira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai ka dauki wannan mataki da haka take faruwa alhaji to ai ina tsoro ni kan gaya ma kuma ta sa a kore ni amma ka ban mamaki ka bani mamaki a yanda na dauke ka aiki ban zaci aikin ka haka yake ba kuma ka nunan baka san aikin ka ba ka nunan baka san aikin ka ba ta guda daya har wani izo i dauke ta i fita da ita su sha askirin su dawo kai kuma kana me kuma wata yi in sallame ka wani irin sakarci ne wannan to kar wannan abin ya sake faruwa ban yadda ba ban yadda ba duk wanda ike son afunan ya zo in gan shi in tabbatar da nagartarsa sannan sai in gaya maka in hali ya yi amma ban ji daɗin abin nan da kai ba kar wannan abin ya sake faruwa ka sa ido akan afinan akan wanda kake sa ka kuma sa ido akan afinan come on fice ka waje amma ni kuma haka kullum a zo a faɗa ni da faɗa ni nawa a wanne ne na da kanki kin ji abin da yake faruwa akan afinan ko to ina son ki taya ni Yaki akan wannan abin da ya tunkaro mu ni dai afina ina daidai gwargwado na ni kuma ba zan ba afnan makaranta ba tunda baka ban umarni in bi afnan makaranta ba ko ba a makaranta ba a cikin gida ma kina da wannan damar ba amma da laifinta ai da laifin kai ma alhaji to Da nai mai da laifin na kuma. Ai kai ka sake mata tukunna. Kai ka sake ma wannan yarinyar in na zo ina magana ni kaina ma sai ka faɗa ni da faɗa a gaban yarinyar nan. Ke yanzu abin da nake wa yarinyar nan ita kadai da Allah ya bani shine ta zama kamar kishiyarki? Menene wanda na sake wa yarinyar? Me kike kuɗi zan tafi alƙiyama da su ne? In ban mata ba me kike so in da su? To saboda ita. Me yasa ba kya gane ne ba ki da fahimta? Wannan abin yana da alaƙa da wannan abun? hidima da nake mata yana da alaka da soyayya a makaranta duk ba shi yasa ta ta lalace ba ni yata ba ta lalace ba kan ƙara jin wannan a bakinki kan ƙara jin maganar lalace a bakinki kin ji ko in zaki mata addu'a Allah ya shirya min ita abin da nake bukata kenan me yake samun ki ne kamar ai kishiya me yasa kike haka ne ke ba kya ji amma alhaji ai ko ba ai kishiya bane dole in tsawarta matan tana abu amma ban isa in tsawartar ma yarinyar nan ba duk abin da take sai ka ce san baka yarda ba to za ta zo ta same ni wannan abin da take ba zan goya mata baya ba a wannan karan Dadi gani. Yawwa. Afnan. Na. Allah ya miki albarka. Amin ya rabi. Afnan yanzu har da akwai wani abu da zai dame ki ki kasa gaya mu miki maganinsa kuma ki kasa gaya mahaifiyarki. Menene shi wannan abin wanda har ya girma haka ya gagara ki gaya mu Afnan? Dadi ina cikin jarrabawa soyayyar wani ɗan mu ne, amma na yi ƙoƙarin in cire hakan a raina. Saboda ɗinka na cewa na yi karatu, amma na kasa cirewa a raina. Haka ne. Afnan wane ne shi wannan ɗan makarantar taku kuma wane ne mahaifinsa kuma a ina yake? Dadi bawan Allah ne, mai tsoron Allah ne, mai kiyaye dokokinsa, sannan mutane suna yaban halayyarsa. Afnan mecece nasabar wannan wanda kike so din na mecece nasabar wannan wanda kike so din to ki turo min shi ki ce ina son ganin sa ya zo ya same ni duk sanda kika gaya masa to lalle ya kokari a ranar ya zo ya same ni ko kuma wa shegarar ranar dadi baya na ya je gida hutu amma insha Allah in ya dawo zan sanar da shi to in ya dawo ki sanar da shi lallai ina buƙatar ganin sa lallai ki sanar da shi in ya dawo ina buƙatar ganinsa. Insha Allah dadi. Allah ya miki albarka mai happiness. Amin ya rabu na gode. Tashi ki tafi gurin ummanki. Ki ce ta ta min drink. kowa farin cikin dawon ka masoyina. Na gode. Ya su abba. Lafiyarsu kallau. yawa, Ya ce idan ka dawo, yana son ganin ka. Lafiya? Menene na ga baki ɗaya ka tsorata kamar da za a yanka ka? Ban san me bai faru ba ne. Ka sa a ranka insha Allahu alkhairi ne. To Allah ya sa. Amin ko kaifa. Munira akwai ƙauna. da ba a fahimta ba ido ya nuna baki ba za ya ɓoye ba. Alhaji barka da yamma. Kai ne Munir ɗin? Eh ni ne Alhaji. Kai ne mai son Afnan? Eh ni To, waye mahaifinka kuma mecece sana'arsa in kuma ma'aikacin gwamnati ne a wacce ma'aikata yake? To, da farko dai sunan mahaifina Malam Ado Mai Awo muna zaune ne a ƙauyen gezawa dakata dakata dakata in mutunci ne rai ba za ya gane ba akwai zance da ba za a furta ba yana zuciyar ƙaunar da ba ta san halicci ba ai mu matasa su sha su yi su ɗau makami su shiga su fita wannan ya saru wannan su raka wannan a wai shine nasarar kina da saurin gane damuwar da take damuna ban gane ba zan ganar da ke lokacin magance matsalar ki ne musanyan da za a yi kina da mafita ɗaya tal kuma mun maka tanadin babban mukami ba ta ɗaya daga cikin jadawali na kar ka sake ni ba ban gane abin da kuke nufi ba fa ni ne shugaban wannan jam'iyya ni kuma mai faɗa a ji ce da kuɗi na nike wa siyasa wahala mecece mafitan zaki irin karshen alhaji bala mai daula wani irin ya yayi wata uku tashin hankali ko tarzoma za a tayar ko wani za a ƙara gudu. A dakata mana. Kamar kin kashe mutum. Tuna mata asiri. Kawai muna buƙatar kayan aiki ne. Damar mu ta ƙare. Sun kasa sun tsare. Ina suka sa gaba. Su suka yi ƙaranci. Na baka kwana uku. Ki sa ranki a Ya bata mara. wata uku he is a brave man he raised a sword he become a knight to save the people from the poverty wata uku jami'an kwastam sun daɗe suna talauta al'umma musamman ma masu harka irin taku kwarai da gaske me mafita yanzu haukata 'ya'yan al'umma. Ya fi faruwa a yankin mu nan arewa. Za a rufe wannan gangan siyasa. Ba zai nuna cewa mun makara ba. Ka je ka yi tunani. Da zulumi nake kasancewa. Allah ya sa dai ba matsala ba Matsala ne sosai kuwa. Matsala kuma? Tabbas matsala. Why the old Johnny become to the instant for the lay? Wata uku kuma zan tabbatar muku da haka. ki za ta yi nauyi. wannan ko ta iriyar mata ce haka. Is lying on the lineage wata uku. Maganin biri karan maguzawa. He become a man with a brave heart. He become a man with a brave night. Wata uku. tazar haduwa ta da kowane bako ina ba da minti goma sha biyar. Kai kuma ka so mu da wani abu daban. Na haɗa ta da hasken arewa. Kin ga yanzu duniya ta san irin business ɗin da take yi. Ai bata gane wace ce ne bane. Wannan shiri ya zo da sabon salo ne na daban domin ganin cewar ta ina ne inda matasa suke hankurin taimakon junansu sai dai aka samu ta kungiya daban suna kokarin ganin bayansa. Yaro yaro. Wai ni wannan karamin kwaron hasken arewa wani yake ja da ni yake ja da iko na aiki bar mana komai a hannu Hasken Arewa Film Production brought you this blockbuster movie and web series Wata Uku. Wannan shiri zai riko zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Baya taimako a kan rashin gaskiya, mu mun san inda za mu yi da shi. Ba a bakin komai yake a gurina ba. Producer Malam Wukil Zaitawa, Executive Producer Abbas Ibrahim Jodi. Wata Uku. tarko ɗaya biyu uku hudu duka yana tsallakewa? mu muna da yanda za mu kawar da shi yanzu ya kake so a yi ba da umarni amin arrahus 747 kun shi na hasken arewa ko to ni duhun arewa ce yi subscribing ku danna ƙararrawa a tashar mai suna wata uku tv yau tsawon wata biyar kenan babu shi babu labarinsa tafiyar ta yi tsawo kamar ba zai dawo ba a daman na gaya miki ba zai dawo ba amma mama me yasa kika ce haka saboda wanda ya tafi ba zai dawo ba ni nawa zai dawo ƙarya kike ba zai taɓa dawowa ba ruhin macina, zango na biyu ni lamarin ki ya fara bana haushi fa Nabila don Allah ka fahimci zuciyata wai bai san irin sirri na ke masa ne. ya tafi wannan a wannan halin na bakin ci. kamfanin kahuti entertainment ke gabatar muku da ci gaban filinsa ruhin macina zango na biyu ba za ka dawo ba amma ni na san za ka dawo wata rana za ka nemi yafiya ta yau gana a duniya ni kaɗai jama'ar cikin ta ba sa so na wurin su kawai gano kuka na A kan mutum ɗaya wanda ya je ga mahalicinsa mama ina cikin halin hauka hauka kuma hauka mama wato kin kasa gane duk wanda ya mutu ba zai dawo ba zai dawo yaushe wallahi malaminmu ne na makarantarmu ko da zan taho shine mutum na ƙarshe da muka yi sallama da shi ruhin macina zango na biyu wannan shiri za ku ci gaba da kallon sa a tashar kahutu entertainment duk ranar lahadi da misalin karfe 8 na dare ƙasata babban lamari mai sanya zuciya ta yi wayo kasance mai adalci ne a cikin shugabancin shi a lokacin da ya shugabanta kuma wanda hakan ne ya jawo sahabban shi suka dama na dawo ne akan maganar nan ma'aikin farko